Um, malam a taya ni da addu'a ba shi ya mun yawa a sani a cikin addu'a allah ya warware min wato abinda za ka yi ana bin ka shi ka daina zaman hira ko zaman majalisa inda ya dame ka in kai isha kawai ka tafi gida ka je ka kwanta ka bacci kamar na awa shida zuwa karfe ɗaya sai ka tashi kai sallar ka shafi'i da wutiri ka zauna ka kalli gabas kai ta addu'a wace addu'a ce Allahu makfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka kai ta yi har a kira a salatu kai wata guda kana haka zaka ba kowa labarin me ya faru wannan yankan shakku in dai kai da wannan niyyar domin sahabin da annabi ya ba wannan lakanin ya fita ya ce a masallaci annabi ya same shi ba lokaci ya ce ya na ganka a masallaci ko ba lokacin sallah ba ya ce humumun wa duyunin wa gumumun bakin ciki da bashi da damuwa sanin sallah ce ba na gaya maka abin da in kana yi Allah zai shiga lamarinka ba ya ce gaya min ya rasulallah ya ce yana bani wannan addu'a da na kama yinta da na kama yin ta ya ce wallahi duk sai da na biya ba su sukan nan har ya zama nima na wadatu saboda in ka kalli fassara addu'an ai za ka ga wani direct sako kake isarwa kai tsaye tsakaninka da Allah Allahun makfini bi halalika an haramika Allah ka wadata ni daga barin haram ka bani halal wa agni bi fadalika ka wadata ni da falalaka amma siwa ka kada ka hada ni da kowa in ba kai ba to wanda ya shiga babin tauhidi kuma ya san da wa yake magana kuma Allah ya san damu wannan. ta gaske ce kuma kai da shi kuke magana ba wani kasa ya shige ma da kaga abu ya wurga ya wuce saboda in za ka roƙi Allah in baka sa abu biyar a ranka ba to bata kanka lokaci kake na farko ne to Allah yana jinka na biyu ya san halin da kake ciki na uku yana da abin da kake roka na hudu yana da kirki na biyar ba shi da rowa mai kirki ya shi ne albarru ɗin ko huwa albarru mai kirki ne baya barin mutum cikin tsanani amma kana yi da wasa yanzu wanda ga yana addu'a yana haka da waya Allahumma ghafir li warhamni wa afini warzuqni kaji da Allah ya zo da <laughs> kaga Kuwa da haka yana wasa da kofi Allahumma hadini fi man hadaita wa afini aba ai kawai ka sa zuciyarka ta kalli nan kago ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa allamu annahu la yustajabu du'a min qalbin gafilin lahin kawai gafilin lahin shi yake cutar mu ka gafala kana tunanin wani abu ko lahin ko ka dauki abin da wasa ko kuma ba ka da yaƙini kawai yi kake kamar gwada Allah kake zai ko ba zai ba in ko gwada Allah kake kyale ka zai amma inda gaske kake ka fuskance shi shine mai abin kuma in bai ba ba mai yi kuma ka san halinsa ba shi da rowa kuma shi yake da abin domin a gari ba wani ba da a gari ta Allah ya ba mu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha